abin da nake so da ku ne sabalan za mu fita yau sabalan za mu fita ko ba kwa jina kun san yadda yan fashi suka dami eriyan nan ba zai yiwu ku zo ku kwanta a banza ana ba ku albashi ba ko ba kwa jina mutum ya ja mun kwairi wallahi duk mutumin da ya janyo mun kwairi wallahi tallahi ya riga ya sanyo amendment an order and just down ko ba kwa jina mutum ya ja mun kwairi dan sanda ba a san shi da fargaba ba ba a san shi da tsoro ba muna da kayan aiki a Najeriya yadda duk kasar da take takama tana da kayan aiki muna da kayan aiki ko ba gane bane kuma ba wani wanda zai nuna mana kasar mu Najeriya iya aiki muna da ma'aikata kuma muna da waɗanda suka iya aiki sai dai ragwanta ba da san ragwanta saboda haka magana fitilan mota ido ɗaya yana ci ido ɗaya baya yi dubu goma kuna ji na magana danja ta tsage a sa wani a liƙe ko a sa sanatin a liƙe naira dubu sha biyar full load da ake yi ka zuba mutum kusan shida ko takwas a mota kamar sadin naira dubu talatin ne maganar lodi a tafi tasha a yi lodi shi muka sani shi muka sani yan union lodi a san mota ta fita ta je ta dawo shine dokar in ka tsaya akan hanya ana lodi duk wanda kuka kama duk wanda kuka kama naira dubu talatin masu zaman banza da yan balalin da shaye-shaye naira dubu talatin idan kuka kama dilan wiwi ko dilan kwaya <laughs> bayan kun casa shi bayan kun dukan tsiya <laughs> kun kamun shi eh. a matse shi sai ya bada kamar dubu ɗari biyar da gobe ba zai koma ba yan sholisho eh. dubu talatin kuna ji na mata idan muka shiga sabon gari masu zaman banza ka a saurara kar a saurara na gaya muku idan kunne ya ji jiki ya tsira kun fahimci me nake gaya muku sannan duk mutumin da kuka ga yana fitsari a tsaye ya fito kan hanya yana fitsari ya bar tsaraicinsa a waje eh. dokar sa naira dubu talatin kun san wannan dokar ta komai karfi zo ku rika fitsari akan hanya kuna yage tsaraiti mutane suna wucewa mutane ba su san mutuncin kansu ba na gaya muku ya ku zo mu tafi tasha hanya tasha hanya tasha hanya hanya hanya